Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu yan uwa barkan ku da warhaka da kuma sake saduwa da ku a yau wata yar gajeruwar sanarwa ce muke da ita akan wani sabon channel da aka bude wato na koyan kwamfuta wannan channel din tabbas za ta taimaka wa masu buƙatar su koyi kwamfuta cikin harshen Hausa don haka nike tallata muku wannan channel da fatan za ku je ku yi wa wannan channel subscribing sannan ku taba alamar ƙararrawa sannan channel din tana koyar da kwamfuta a cikin harshen hausa sannan tana da tutorial akan waya da dai sauran abubuwa wannan channel ita ce kamar haka